الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة الله سبحانه وتعالى da ya sake nuna mana yau litinin 26 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da goma shida ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2012 waɗannan kwanaki kwanaki ne da muke fuskantar wata azumin ramadana mai tara muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu cikin waɗanda za su halarci wannan watan muna cikin kitab abin nan babi na goma sha hudu a cikin wannan littafin mai albarka littafin al'ashimawi babi na goma sha hudu kuwa shine babu siyam babin da ke magana a kan azumi a jiya darasin na goma sha takwas mun yi darasi guda a cikin wannan babi yau darasin na goma sha tara a cikin littafin al'ashimawi darasi na biyu a cikin babin azumi na wannan littafin za mu tashi a inda muka tsaya jiya idan mu manta ba a jiya malam ya tattauna mana batutuwa masu farin yawa da har karshe karshe mun tsaya ne akan abin da ya shafi sharuɗan azumi malam yana lissafin mana abin da yake zama sharɗi a azumi yace min shuruɗu shi haka sami aniyatu sadiqa yana cikin sharɗin azumin mutum ya zama na yayi ya zama na niyya ta riga alfitar shar'i ne kenan na daya shar'i ne duk da ya ambata an-naqa'u min dam al-hayd wa nifas tsarkakuwa daga jinin al'ada da jinin biki jinin haihuwa shar'i ne ya wannan baya hana azumi ma'ana mace ce jini ya kalle mata shekara ɗaya shekara biyu wannan baya hana mata azumi bisa malam bai faɗa ba sannan ya faɗi shari'i na uku al'aqal ya ce mishi rufu sai haka sauni al'aqal izmalan الذي ci gaba da lissafa mana wannan sharhi kusa wani shi ne shari'i na karshe da malam قال رحمه الله عز وجل ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب ومن فعل في نهار رمضان شاء من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفاء والكفارة في ذلك كله طعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل ولو أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين قال رحمه الله ومن شروط صحة الصوم yana cikin sharɗin ingancin azumi na in mutum ya nisanci wannan abin da aka faɗa to azumin shi ya inganta in kuma aka samu ɗaya daga cikin waɗannan to azumin shi bai yi ba za ka ce azumin ka bai yi ba ko da ko da ya ce ai ba kai ne kake karɓar ibadar ba ina ga mun gane nan da ke ko duk waɗannan sharuɗa in da aka same su duk ikhlasin sa azumin shi bai yi ba za ka ga ta da ta azumin shi bai yi ba yace ta yaro zai yi kuma sallah ba yanzu ba kai kike karɓar sallah ba ne kike kiwa azumin wani abu ne daban amma azumin shi bai yi ba isa malai yace wani sharuɗu sai haka sharuɗu yana cikin sharuɗa na ingancin azumi a ce azumin shi yayi ko bai yi ba tarkul jima'i barin saduwa barin jima'i barin saduwa da mace wal akli da barin cin abinci wa shurbi da barin shan abin sha a shirya na mutum ya abubuwa ne mara yasa ba uku sai ce ka wanfa ala fi nahari ramadan shay'an min zalik duk wanda ya aikata wani abu ɗaya daga cikin waɗannan ukun da aka faɗa ya aikata jima'i ko ya aikata cin abinci ko ya aikata shan abin sha min zalika daga cikin waɗannan da aka ambata muta'allidan wai wannan da gangan min ghairi ta'wilin qaribin ba tare da wani tarihi na kusanci ba wala jahalin ba tare da wani abu da yadda hirta ba usiri ne gana ka faɗa ko kuma ka ce uku dan ya ce mutu amidan hal kenan ya zama da gangan kenan da kuskure ne daban wala ce na ko me zai ta ayyukan tsari ba tare da wani tawili na kusa ba a sai akwai tawili na nesa kun lura kenan tawili na nesa ba zai amfani ba amma wanda zai amfani shi ne tawili na kusa wala jahalin ba tare da wani jahilci ba mai kenan uku fa alamul ba abu na farko zai rama wannan azumin ɗaya. abu na biyu wal kafara zai yi kafara wannan shine abin da ke kansa duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗancan al'amura da aka faɗa ya aikata jima'i ya aikata cin abinci ya aikata shan abin sha fi na harin ramadana a cikin dalilin wata azumi ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan da gangan ba kuskure ba mun gairi ta wurin tsari ba tare da ta tayi na kusa ba wala jahalin ba tare jahilci ba wa a qada to zai rama wannan azumin wal kafara na zai kafara faɗa kamar da na faɗa ya ce ba mutu'ammidan da gangan kenan da kuskure ne hukuncin shi daban kun lura da kuskure ne hukuncin shi daban mun zai ta'awilin qarib ba tare da wani tarihi na kusanci ba kamar ya tarihi na kusanci shi ya sha'afa kawai gari ya tashi da da kuma ce ne da ko tun da ya kwanta bacci ya tashi yana tashi sai da gaba ɗaya gari ya riga ya ɗinke da duhu na ji ana kira sallah ashe kiran la'asar ake yi ina ba ta mafi kyanin da ke ko shi ko yana fitowa yin ba ɗaya gari ya ɗinke da duhu hadari ya taso ana ta kira sallah ya ɗauka magarba ce ko sai da yadda ruwan shi kawai zama yana jira masu kunu su kawo masu kunu suna isowa sai suka ce mai ai la'asar ake kira ya ta hijir sallah ne ce la'asar ina fata ya riga ya aikata wannan ne yanzu yake neman maka yake biya maka hukunta azumin sa ba wai na tambaya ne kafin ya aikata yanzu ya riga ya yi ya azumin sa yake kun ga wannan kuskure ne in kun da yake da ko anan babu kafara tun da tayi ne na kusa tun da zai iya yiwa amma mutum ne karfe biyar na yamma sai zai gan shi da masa a hannu yana cin masa da da mace ramadana sai ce lafiya yace ai shi ya riga ya yi da baki tun a madina ya tsallako kafa ne kawai abin nan sai tsallake Najeriya karama ce da shi ba wata karama sai ya yi kafara don wani da ne ba'id ba ta yi yi karibin ba kuma da ka kun gano magana kuma ka ba mu kuka a nan sai ya sai ya azumi da kafara amma ga gobe ne wani zai ce shi na karama ce ka ko ba da ku ta ce in kai ga wannan karatun da cikin su ba annabi ba mun su wannan ko ta yi ne ma a rubuta ta yi ne ba'id wala jahalin babu jahilci wataƙila jiya ya musulunta yau aka fara azumi da shi to shi abin da ya rauta ba a yi da ba a sha azumi shi ne giya ya rauta wani azumi ba a shan giya amma dai ana shan ruwa ana shan komai sai da aka rauta wani cewa shi bai ba da gura jahilci yace sai mana yace duk babu waɗanda yake to a wani lokaci yana da ramo wannan azumin kuma yana da kafara da zan zai kafara azumi zai yi ana bin shi azumi 61 kenan ɗaya na wanda ya karya biyu tara abin wata biyu kwana 60 tara Allah ya sauke sai mana ido ya ne ta war kafara tu bi zalika kulli abin da ake yi da kafara a duk waɗannan abubuwan da aka ambata ya ta'amu sikina miskina ciyar da miskinai 60 kulura ciyar da miskinai sittin ne ya ciyar da su muddan mudun ladu guda da kulle miskinin da kowane miskini da mudun nabi sallallahu alaihi wasallam da mudun nabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ciyar da su wa huwa afdal ne wannan ciyar kuwa shi ne shi a ga yana shi kenan ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya shar'anta ya fitar da su don magance talauci dan yanzu wannan mujalladu da ake fitar da zakka da shi zakatul fitr ai kaga idan karamin ne idan babba ne guda daya wani kuma tsakakaciya ne guda biyu ka kosa ta hada shi ai zai kusa da mutum har da za ka fara na mutane sittin in ka tara mujalladu sittin kana mutum ɗaya kana mutum ɗaya ne sauran hamsin da tara kun lura ku kallaci larabcin wal kafaratu fi zalika kullu it'amu da miskinai 60 ba wai ba miskinai 60 ba wai ba da mudu 60 ga miskini ɗaya ba 60 miskina miskinai 60 muddan mudunnan guda to kullum na samu wannan magana ina maimaitawa abin da shari'a take nufi da miskini daban abin da aka ɗauka al'adance miskini daban abin da aka ɗauka al'adance miskini shine mutumin da yake ya tsaya a gefen mogul ko a gefen masallaci yana Allah ba ku musamu wani shi aka ɗauka miskini wani ko ba miskini ba shine miskini a shar'antacce ba miskini shine wanda ba shi da abin da zai ci wannan kuma sun kasu kashi kashi akwai wanda ba shi da abin da zai ci gobe akwai wanda ba su da abin da zai ci yau in ka tashi ba za ka ba wanda ba shi da shi ne akwai wanda yake gaba kwana uku in wata samu ka ɗori ko duk ya shiga matsala akwai wanda yake a na sati guda yake da shi ba za ka ba mai makara uku haka ake maganar miskini amma wani mutum a ce kawai gana yake yi wani magaracin miskini amma wani magaracin mawadaci ne wani zama ga motoci take da su ko yake da su da ake ne kafu kafu da su wani mashina yake da su wani bayro yake da su ake mai ka wani gidaje ma yake da su ake haya a ciki wani da karamin musulmi wannan sai ya ba da zakka amma sai da shi ta kwata ma zai kamar ba da zakka a kan shi Allah ta laisa da kowane miskinin ɗaya za a ba shi mudullaba ɗaya in mutum ya tara mudullaba sittin ya ba mutum ɗaya ya ce da mutum ɗaya ne saura hamsin da tara saura miskinai hamsin da tara ina gina da kyau to in ya maka in ya maka girki da yake ya su su ci eh ya dafa ko eh, su su tuni ne kira mutum su ci din ya zai sanya su mutum uku uku mutum uku uku ga gashi ga nama ga kuma da kuma yau mutum uku uku mutum wani hudu misali ga wani ne da faransi yake da girma ستة ستة ذنبا ايه ستة ايه اه مثلا فيها ذنب ستة ذنبا مثلا فيها ستة ذنبا أنت هذا المسكين ولا هذا المسكين؟ هذا المسكين من؟ ما صلى الله عليه وسلم هذا المسكين من؟ ما صلى الله عليه وسلم هذا المسكين من؟ هذا المسكين من؟ هذا المسكين من؟ ما صلى الله عليه masallaci ba inda yake hada miskinan wani inda yake hada masallata ne shi ne zai biyan tattara miskinan ya kira su ko dai ya gurance su sun hada a sallah sun zo sallah ya ce to lokaci kaza lokaci kaza na akwai abin na a gidana kaza kaza kaza kaza sai ya kira su kun lura da ko to ci ne za su yi bayan ko ci biyu ko ci ne wanda na safi ko na rana Ali bin Abi Talib da yake magana akan kafara da rantsuwa kamar da Imam Qurtubi ya kawo shi ne za a ci biyu da na rana da na dare an kwado da na safe ba wani ci ake sosai ba abin nan roba ɗaya na koko ya ishi mutum a gane kuma mutum ya ɗauko kwallon guda ta koko sai da mutane da wasu abin nan amma rana ana jan girki sosai da sosai da na rana da dare ana jan girki sosai da sosai ina ko ba kamar da imamu qurtubi ya kawo ba ga na da sai da mara cibi kenan mun zuka ne muka da rana suka ce to da yamma ma ba ko wani irin shi eh sai haka sai a dawo da wani in ta gani yana ba da wasu ka ce a ba sai ya ba da wasu ba za ta yi kudin mashi ne koma za ka kana da mai tasi in sun gaba za ka ɗora sa ciki a'a akwai dama maka ce ko mutum ya ba shi tsara ko mutum ya dafa kulura ka gane magana ta yawa to akwai dama ya biya eh? Eh. ba mun ba mun matakala matakala matakala za a ba da mutum ne kun lura da ko to eh, kenan aka ce akwai damar ya girka aka ce akwai damar to za akwai damar ya biya da kuɗi alaikum salam a'a mutum sittin ne zai bayyana ai sai ya kuma ta mutum sittin a gaba ku za su yi ba kara sittin ba kara ku a'a mudunabi daya Eh. cewa ne in ya kuskure ya tara mujallabu sittin ya ba mutum ɗaya to kusan rawan muskilai hamsin da tara ta gane ko duk wannan sittin ɗin da ya tara a matsayin ɗaya yake ka lura da magana ko sai da kuka ce yanzu in zai ciyar eh, in zai ciyar ka ga sai ya gare ta muskenan sittin ko kuma ya gare ta talatin ko ya ashirin in ma goma zai gayyato yanzu sun zo sun fi sun koshi shi kenan gobe zai sake gayyato goma kuma jini sai sake gayyato goma har su cika a'a musulmi da a'a daban-daban ne ba mun musu da wannan da wanda ya zara ya tattara gaba da mutum ka fara wasa ta to idan ya ce idan ya ce biya zai yi ba a kafarar rantsuwa Allah ta'ala ya ce wa ya ta'ama sharikun sakin min asati ma tuqinun ahlikum aw kiswatun aw tahdiru raqaba min asati ma tuqinun ahlikum tsakatsakin abin da za ku ciyar da iyalanku tsakatsakiya shi za ku ciyar da su kuma da kyau ita ne idan gidanka daga shinkafa sai fulawa sai sanin bita ake yi za ka ɗaya dai jere da ce gana kai za ka fitar da zaɓi da ƙarfi wata kira shi ne rabon da isa gero a ido hanya manta don kora azumi ma zai sa ya yi da a sauran gero azumi ya rabar bai taɓa sa ya ido ba lura da kyau ta hanyar da zai ce ne zai mace ta yanzu nawa kake ci in kai dai gidan cin abinci tsaka tsakiya nawa kake ci

amma yawa ta da yar daga wanda ka sa kafin ɗari biyu haka manta na ɗari ɗari kake amma sai ma ya ka za ka da dubu a ciki a ciki wata eh? ina ya kan kun gane kusa da shi in zai ci da rana dubu ɗaya ɗari biyar yake ci da daddare in zai ci dubu ɗaya yake ci ne kenan dubu biyu da ɗari biyar sai sittin eh su ga gani irin waɗannan abubuwa ga ma'aikatar karɓar zakka ga mutane sai tattara irin waɗannan ɗin ne sai ya gudda su dubu kaza kaza kaza kaza su ne su sa abinci shi kuma ne tashi na gaba shi sai zai sa abinci dubu biyu da ɗari biyar eh zai zuwa da ciki ma'ana ina so mu fahimci da shari'a ta buɗa hanyoyin magance waɗannan abubuwa hanyoyin magance talauci hanyoyin magance kaza magance kaza magance kaza amma wasu da tsayi ba sa taɓa jin su ji an ce yan musulunci bai yarda da bara ba kuma lura da sai zai ai Allah ya ce wa amma sa'ila fala amma da taɓa ganin ɗan shi ko dukan shi ko wani nashi akan titi yana bara ba ba a taɓa gani ba asali ma manya manyan makarantun kuɗi yake tura 'ya'yansa kun gane wannan ko amma kuma bana ga ya ɗora 'ya'yan mutane akan titi suna ta bara to ya ce mishi amma sa'ila falatan har shine mai bara ake mishi as-sa'il ba shine wanda yake tambaya ta fatawa ba ba shine mai tambaya mai tambaya akan fatawa da yake kaza yake kaza ne hukuncin kaza ne hukuncin kaza kada ka gada mai tsara a ka tsaya ka saurari tambaye shi ka bashi amsa هل أفدني من السائل أحاديث الجبريل أفدني من السائل قسم يأتي تنبأ هو تريده roƙo za ka fasara a wace tambaya don tambaya ce ta addini قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قال رحمه الله ولو أن يكفر لا سامي له كفارة بعتق رقبة مؤمنة تهنر أن تبوى مؤمنة wannan ce baiwa ba ana nufin banda namiji ba ya yan ta bawa namiji ya yan ta bawa wace duk wanda yake da ita amma mu'mina mummuna yanzu akwai bayi akwai bayi amma wasu yadda suna cewa suna da bayi mata kuma sai ba su da maza قال رحمه الله أو بصيام شهرين متتابعين فكما يكفارة تهنى أزم وتابيو أجيري تهنى أزم وتابيو أجيري yana da nauyin da fara mai kenan ko dai ciyar ko ko ya yi azumin wata biyu a jere in ya tashi azumin wata biyu a jere in ya fara a farkon wata kamar ya fara a ɗaya ga wata muharram sai muharram in nusa ya ashirin da tara kaga zai ci gaba da da safar sai safar ya yi ashirin da tara yanzu azumin shi ya zama nawa hamsin da takwas ya yi ko bai yi azumin shi da na shahararren ne mata tabi azumi amma idan ya fara biyu ga wata to zai yi kowanne sittin sittin ne ko ya fara uku ga wata ko ya fara in ba fara a farko wata ba to zai lissafa talatin talatin kwana sittin kenan amma in ya fara a farko wata to zai bin sabon wata ne kuna jira da ke ko قال رحمه الله وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو بخورا فعليه القضاء فقط ومثله البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسياق وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحكمة المائعة وكذا من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلى القضاء قال رحمه الله wama wasala min ghairil fanni duk abin da ya kai zuwa duk abin da ya isa ta hanyar da ba ta baki ba ilal halki ya kai ga makogaro ta hanyar da ba ta baki ba min udhuni kamar ya fita kunne au anfi ko ya ta hanci au nahawi zalika ko makamancin haka walau da huran ko da turaren da hurni irin wannan abin nan sirace da ake yi mutum ya a dafa ruwan zafi a sanya mai maima dargajiya ya kira da kan shi din na misali kun yi rubutu ko fa abin da fa'ar al-qada faka a wannan ramuwa azumi ɗaya zai yi ba babu kafara a ciki wa mutum irin wannan albulghamu majina al-mumkinu tarhu wato zai iya yiwuwa mutum ya zubar da ita majina ce ta tare a bakin shi ga ta Dan shi ne yin shugaban kazamai kuma sai haɗe ta a wannan zai ramu azumin guda kuma ya da malamin fara amma majina da bata zo da ba zai sai ta ta kare ka a wannan duka ka da mafi a kenan dan ka haɗe wannan majina dan ka haɗe ya yi duk azumin ka amma majina an mutum ya fito da ita ga ta abin da ya rage ne shine yanzu ba da ita kawai sai ya haɗe ta قال رحمه الله والغالب من المضمضة بيان ده كسكورا باكيا للجاوشي يا في كسكورا باكيا سيلا سيلا ليوشي wasiyat da wanda aswaki ya rinjaye shi ko yana aswaki ko da yake dan dan dan zai ta tara haɗi duk shi ne ne zai rama wannan azumi guda wa kullu ma wasala ila maida abin da yake da tumbi kuma shi ne al-ma'ida tumbiɗiyar hajji kenan walau bil hukumatil ma'iya ko da kuwa abin nan tura shi ake na al-hukuma shi ne abin da mai wanda ake likitoci suke da suke kiran da likitanci eh sirinja ko wanda ake tura wa mutum ko mai da suna ruwan da ake ɗaura wa mutum a matsayin abinci mutum an kwantar da shi asibiti ba na da ƙarin ruwa ba ai wannan ƙarin ruwa yana matsayin abinci ne to kada ya ce ai shi kina fitar da shi asibiti da da cikin ruwa ina ai ya riga ya ci saboda da zara an bai wannan ƙarin ruwa da ke tsaya matsayin abinci ina zai rama waɗannan azumin babu kafara a ciki azumin zai rama ina ba ta mun gane wannan da kyau akwai allurar take tsayawa matsayin abinci duk allurar da aka yi ta a matsayin abinci to wannan allurar tana kare azumi kuma ba kafara zai ga wannan azumin zai gora amma allura da ba ta tsayawa matsayin abinci tana jira da ko wannan ba ta kada azumi ina ba ta an gane karatu sosai قال رحمه الله وكذا من أكل بعد شكل في nan wanda ya ci bayan ya yi kokonta alfajir ya fito ko bai fito ba ai da zaran ku lura akwai bambanci akwai bambancin ka ci ka koshi sai ya bayyana alfijir a da ya fito akwai kuma yanzu tun kafin ka ci anya alfijir bai fito ba kuwa anya alfijir bai fito ba kuwa ki sai da kana sai ya kan da kokonto sai ma da ta duk wanda ya ci bayan yana shakkun alfijir ya fito ko bai fito ba laisa alai fi jami'in zalika kulli ila al-qada ba abin da ke kan shi sai dai ya raba wannan azumi to kenan idan kana kokonto alfijir ya fito ko bai fito ba sai ka ci ana nan ana nan sai aka ci ayyata karfe hudu da rabi kaga yanzu ba maganar ramuwa akan ka kenan yanzu kana da tabbas alfijir bai fito ba kenan kana da ma da kara ina da kun gane wannan tunda da magana da kuma ya fito ko bai fito ba ko da kaga an ce sai ka gano ta ayyata karfe hudu da rabi kaga shi kenan ma alfijir bai fito ba so kaga yanzu ko dan tantawa da ya wuce قال رحمه الله ولا يلزم القضاء في غالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه ولا في عقلة من إحليل ولا في دؤن جائفة قال رحمه الله ولا يلزمه القضاء راموا وابات هوا كنشي شيا شنو أزم بايا راموا رام أزم كل ده ما ده يلسا يمر أبن كسا وكفارة shine saduwa ko ci ko sha da abubuwa yayi da gangan ba tare da wani dalili na kusa ba tare da jahilci ba a wannan zai rama yi kafa sai ma ne wani sai nuna abubuwan da ke sawa kuma a rama ba tare da kafara ba kuma yana ce ko sai kuma yanzu ma ne yake lissafa mana abubuwan da su ba a yi masa ramuwa ma gaba daya sai ma ne ce wala yalzamu zama qada ramar azumi za ta hawa kan mai azumi fi ghalibi min dhab a lokacin da ga wanda kuda ya ya shi ya buɗe baki kawai sai kuda wannan ya shi mai baki sai bi shi da yau duk kwaro kawai mutum yana zama kawai kudu kawai sai gaji shi a can makoshin ka can kasa yana fakan. fakan aina ba wani damar azumi a kanka ai gudanar ɗari ko kuma ƙorar kan hanya ka taho kana ta tafiya kawai ta ta ta ta kana ta kura kura tana ta tasowa can bayan kun gama fitar kura sawa'un guguwa ce sawa'un hanya ake yi sawa'un mai can kun buke hanya ko sai ka ji garbinta a makogaranka ana sama da kira samu. azumin kenan nan ba ramuwa ba ka fara au da kikin ko kuma gari mai nika ne yana dukan masara yana dukan kaza ko kala tankaɗe ka san mai duka yana jin yana duka za ka ji shi kamar kamar a a makoshin shi yake ba abin da ya shafi azumin sa shine da iddari kenan ai ko da jinsi ko kuma awon siminti ya ga da buhun siminti yana awon ka san kana auna yan kure shi kana tashi shi ma ba ba yanka amma sai ma ya ce da shani ga wanda yake yi ko wanda yake aunawa ko burkina da yake kwabawa amma sai haka kawai don dai kura ta shige ta sai ka koma gode kuma tana ta su kura a wanda za ka tambaye zai ta azumin don ma ya ce mana da shani ido ga wanda ke yi shi ko wani da yake da yake ke yi shi ma wani sai ke da wani kura kurar dan jama'a kan yasa sai kora rayu sai ya huce ko zai ji shi ko shi to wannan azumin shi yana yana kan abin amma duk wanda ke yi kun gana ma da abin abubuwa da yawa su kuma da za su shiga misali da ya magana kan da ke gari fulawar za ta shiga nunuka zai shiga eh, duk za su shiga duk za su shiga wannan ba abin da ya same su su da suke awon alaban da kai da kai je za a auna maka in lura to amma shi haka kai da dan ya ta zo da rantar shi dan ya ga za a auna alabai da zai dan tar iska saboda ya shaka tura ya yi to wannan ya ya fahimci azumin sa kuke da malamin ke magana ko wala fi rukunati min ihlim hakan nan kuma azumi ba ya na abin da ya shafi sa hukuna sa min ihlim na abin da ya shafi kwalli wala fi duhunin ja'ifa hakan nan kuma mai duhun shi ne ja'ifa wanda ya bushe mai ne kala kata sai ka shafa a jikinka sai ka jajjafe shi yana ba abin da ya ka mai azumin zai shafa mai mai azumi zai wanka da sabulu mai ƙanshi kuna jira mai azumi zai shafa turare kuna kun zarce ni mutum ko duk mai azumi zai wannan eh haka kwalli amma na ji malamai suna magana kan kwalli na ji malamai suna magana kan kwalli ina ba ma'ana wannan jumla da yawa lafiya kuma tun min ilmi malamai suna magana akan ta an kalle da kwalli ya sha bamban da waɗannan eh yawa ba ku yanzu da wanda ku sako da yawa wato ya قال رحمه الله wannan faragraf din wannan babu da malik malik ya yace abubuwan da kwarorin zare shi hanya fulawa ya shafi alabo ya shafi garin masara ya shafi masu nika inji da sauransu uku kenan masu awon siminti minti masu awon siminti da masu awo da masu buga bude da masu aiki duk wanda suke da mu'amala da siminti saboda sana'a su duk ba abin da ya shafi kansu dama ya ke da tambaya kan waɗannan wanda yake shi ya je da kowa tare iska dan alabo ko siminti ko fulawa ta bugo in ya tara ya tara sai ya kore قال رحمه الله ويجوز للسائل السواك في جميع نهاره والمضمضة للعطش والإصباح بالجنابة قال رحمه الله ويجوز للسائل ما يتيا لك بالأزم السواك في جميع نهاره يا أزم يا أسواكي أدك من صدقة يا لك بالأزم يا أسواكي والمضمضة يا لك يا كسكرا باكي ba wai don sallah ba wai don alwala ba a'a lil atashi don kishi da yake ji sai ya sa ruwa a bakin ya dan kuskura ya zama eh dan kishi da yake ji kishin ruwa da yake ji ba yau zama ba ya sa a sai da dan kuskura ya zama eh ba zai dan tura wani kokin ba wal isbahi bil janaba ya halata mai azumi ya wayi gari da janaba kulura ya janaba ta rigayi alfijir mana ya zama ne jinkirta wankan ko da bayan alfijir ba abin da ya shafi ba abin da ya shafi azumin sa in dai janaba ta same shi kafin alfijir dan dan da wani mafarki an goma barki wannan ko tsakar na ne mun karatu jiya ba abin da ya shafi azumin da kai wanka mutum zai yi sallah lokacin sallah قال رحمه الله والحامل إذا خافت ألاما في بطنها أفطرت ولم تطعم وكرت إلى تطعم قال رحمه الله والحامل متنجون biyu. idza khafat ala ma fi batniha in ta ji tsoro dangane da abin da ke cikin ta lawar da in ba ta tsaya in ta sha ruwa to ɗan da ke cikin ta ba zai samu gamsashen abinci ba in ta azumi ɗan da ke cikin ta ba zai samu gamsashen abinci ba domin yana samun abinci ne lokacin da ta ci abinci amma ita gare ta ce ba abin da ya samu lafiyar ta amma saboda jin tsoron juna biyu da take da shi malam ya ce kulurai ce wal hamilu mace mai juna biyu sai sa bai ce alhamidatu ba domin namiji ba ya ɗaukar ciki ƙa'ira duk abin da yake mata ne kaɗai suke da shi banda maza ba a sa ta'un a ciki amma in kace alhamidatu to wacce ta ɗauko kaya kenan da namiji shi ma yana ɗaukar kaya wal hamilu mace mai juna biyu idan khafat alama fi batanha in ta ji tsoro na abin da take ɗauke da shi na juna biyu afqarat sai ta ajiye azuminta walam tut'im ba za ta ciyar ba kuma yadda wata ciyar ba kenan bayan ramadana sai ta rama wa ƙarƙi ne wasu malamai suka ce a'a to ta imu za ta ciyar kuma da ta azumi sai ta ciyar shi ke na ta san malama sai ta rama shi ciyar miskini ma kuma da ta azumi da dare ita kuma sai ta ciyar kamar da dukkan da aka yi na abin nan duk ne izini na gina wata cika ma yaro abin nan miskini ga abin nan kawai mai zafi shi nan a ba ya wuce wani eh eh tare ta shi wanda ya fasha ku lura magana biyu ce aftara walam yin ba za ta ciyar ba domin ba da mabara za ta rama wa karfi ne suka ce a a tuta in za ka ciya qala in wallah wal murdi'u idza khafat ala waladiha wa lam yajid man tasta'jiru la أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر ومثل من فرط في قضاء ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر وليطعام في هذا كل مد أو كل يوم يقضي قال ابن الله المرجع من شايع أنظم الحال من جنبي من شايع إذا خافت على ولدها انت ta من tsoron da take انت أبني وليس من in ta ولم يجد شيء ما يعلم بإنساني من تستأجره له يمد ذات القوم الحياة يبين ذا شابه أمورا أي من يقبل غيرها كل تقوم يمر قواما أنسى يوم جرى أنسى يوم جرى يهاتيشا أنسى أبو من بيت ابن يهاتيشا أفطرت سيت أجي أزمنت وأطعمت سيت تشير إيه سيتشيا وكذلك الشيخ الهرم هذا من دكيزو طول من يوم شكرو دكيزو من يوم شكرو إذا نقول يطعم زيتشيا إذا أفطر إن أجي أزيم إن أجي أزيم سبب الصفة أي صفة مرئ ومجد من نسل فيها أنا سبب المالي يا قسم شيئا فرنشي فرنسا لا أزيم لأن شيء fahimtar abdullahi da abbas a faɗin allah ta'ala da yake wa alal wa alal kuma yana tabbatuwa akan waɗanda azumin yake ba su wahala ngare ko da ta'amu miski ce da guda duk wanda azumi yake ba shi wahala saboda iya tsufa a kowane lokaci da za a ce rashin lafiya ne amma nan gaba za a samu lafiya to idan ya da zai iya azumi ba sai ya ajiye azumin sai sha ruwan shi da rana gargaran man ya azumi sai ya ciyar shi ke nan kammala a karatun da ke ba wannan wani abu dattijo su ko dattijo yake da shekaru ba zai iya azumi ba sai aka ce ya sha azumin sa in mun ku azumi da rana shi kuma yana ci abinci shi da rana in mun kai azumi sai ya dauki abinci ya bayar makafin wannan azumin sa. shikenan na ba ta gane قال رحمه الله ومثله كتوبة ولنا من فرط في قضاء رمضان وان دي وجه دولا دي a wajen ranar azumi wanda i ganganci ya sakaci wanda i sakaci wurin ramuwar azumi hatta dakhala alai ramadan akhar har wani ai ramadan din ya zo dai saka ci da wani an ce saka ci kaga ba magana wani dalili kenan ko za ka si da babu kawai ya kira mu azumin sa har wani ramadan ya zo shi ma kullum muke azumi zai ciyar kuma ya ga azumi zai ciyar bayan azumi zai rama da da bai rama ba kake ne eh ai da wannan nan tafiya ne ai haka karatu ne sai in dai sakaci ne ku lura in sakaci ne amma saboda tana da yaro ne saboda ba ta da lafiya ne ba ta samu wata cikakkiyar dama da za ta rama azumin ta ba ba magana cewa a ta. amma ana magana sakaci ne shi ita sakaci shi mijin sakaci kowa ma sakaci ai duk abin da ya ta'allaka ga mata kadai har maza akwai su kuma ne to abin da ya nuna maka sakaci ne sai ga suna sitti shawwal sai ga suna azumin arafa sai ga suna azumin tasu'a sai ga suna azumin gawa abin da ya nuna maka sakaci ne kenan قال رحمه الله والإطعام في هذا كله duk waɗannan bayanan da muka yi muka ce za a ciyar za a ciyar za a ciyar muddin mudu guda ne an kulli ne a kowanne yini ya tsabihi da zai rama kun gane ko kowane rana da zai rama sai ya ciyar kenan idan kwanaki uku zai rama sai ya ciyar kwanaki uku bayan azumi kuma ya rama wadancan kwanaki din muddin ba ni da gona ba kuma da kodan mu da mudu ake cewa ba sai yaran ba mudu ake cewa a yau kuma da ake cewa kwana awo ya ga ce muddin ga ce mudu ne a a mudu nabi dan ya ga shi a baya yace bi muddin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya cikin cewa cikin ko kuma lokacin da yake ramuwar in ya rama ba na ajiyar yake ake sai kuma da in ya yi ɗoron sai kuma ya ciyar ya ga ɗayan da ya yi ramuwar na ba yau ce da in

an shi sa yace waka zalika shaykhul harim haka mai sosai mai hada maganar mai shayarwa da maganar tsoho shine magana da imam al-qurtubi yayi magana sosai a cikin tafsirin sa al-jami' li ahkam al-qur'an ana cewa na ku ji tsoro ya da nasa muku zai kuma ya nuna samun nuna ana magana azumi za ku wani eh a a in ai ana magana jirgi da azumi ya makanta na eh. kudura aji aji ce akwai kuma kar mutum akwai da suke da aka kowa da ana magana rashin lafiya akwai rashin lafiya da cikakken bincike yake nuna cewa irin wannan rashin lafiya kusan rabuwa ta sai a hankali irin kulura ka'ida likitanci ita ce maganin da aka rubuta ma zobe babu wani da yake son shi sai shi ko da cutar ku iri daya a ka'ida likitanci sai ka ga kewa likita bayanin irin cutar ka su mai rubuta maka maganin don yana ƙarsa kana ƙarsa ba shi ke nuna duk eh, magungunan da likita ya rubuto mai ko mai da ba ta da siya ba akwai tambayoyin da likita yi mai sai ya gane ulcer su iri kaza ce sai nuna zai rubuta mu magani sai kuma wuta ga bata kai tashi ba sai a ga rubuta maka maganin orsa mai karfi da zai wata kira haifin maka da wata orsa ko kuma ta haka orsa ta fi tashi sai a ga za a rubuta maka maganin orsa za ta tasha za ta tasha kamar kai ki kake kara mu wacce din قال رحمه الله ويستحب للشائن كفل للشائن كفل لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه قال رحمه الله واستحب مستحب لأنصر للشائم دم أزم كف لسانه يا كامي هرشنسا إنا لي أزمي إنا عشاء إنا لي أزمي إنا زاجي زاجي إنا لي أزمي إنا ترى هنتري أنصر يا كامي هرشنسا كودا يوم يومك نجانا كتير من شائم هكذا نوصل من يفعل sai ka ce in musa'i ina ne azumi na asha wani mai azumi ina busa hayaki duk busa hayaki duk yana cikin abubuwan da suke kare azumi kada ya ce ta zama ta kare azumi da hayaki da shaƙe duk yana kare hakan eh? eh a'a an ce yana kare azumi ai eh, wace ai kare an sha ruwa mu kare an sha ruwa kuma mutum sai ya busa ta da kuma wa ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi kuma ya gaggauta rama abin da ke kansa min as-sawmi azumi wata tabu'u in so samu ne kuma yayi a jere in ana bar shi bashin azumi uku uku a jere amma ya halatta ya rarraba amma an fi yayi uku a jere ku lura wani mustahabi ne ku lura to amma na rage da hadisin na Aisha da ta ta kasance za ta rama azumi sai a Sha'ban eh ina jin da ya dalibai musan gana hadisi eh eh ta ba da dalili ta ce saboda matsayin manzon Allah sallama a wurinta imamin nawawi da yake sharhi hadisin game da ibn batik al-id aka hikaje lokacin da ake ta hakiki littafin sana'a ihkamal ahkam cewar saboda matsayin Allah sallama ba ta san gure kinkayar manzon ido gure kinkayar ido manzon sallama da ta ce tana azumi iya take jinkirta ranar azumin ta har zuwa watan sha'aban kaga sun kula da Allah sallama yana cikin dangane da wani ko gane yana da ke kenan wannan bai gaya mace lasisi wai a tajin ta zuba azumi ba sai sha'aban abin da sai eh, sai sha'aban abin da ke ma a kanta bai halarta mutum yayi in dai magana ce da ake yanta akan ilimi abin da ya fi zama dalili shine ko da ya fi siti shawwal sai ta rama azumin da ake binka dalilai kamar haka dalili na farko hadisin cewa man sama ramadana thumma atba'u sittan min shawwal duk wanda ya azumi wata ramadan sannan ya bi shi da shida a wata shawwal to yanzu wanda ya sha azumi biyar fa sama ramadana a sama ba ba'da ramadan ya azumci wani sashi ne na ramadan ba ya azumci wata ramadan ne gaba ɗaya ba to ne za sai ya ci kowanne wanda ake gasa sannan ya zama sama ramadana sannan kuma sai su tashawwa to kenan na biyu kuma duk falalar shi bai kai ramadan ما رسول الله كتوا من آذاني وليا فبلا آذان آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فريا تكوني لنا أزم الله فلا النافلة لنا بالكجي إنه لا أنا شدك أزم الله فلا ست شوال ليه كنا كو أكو أكو مرتا ليه كنا دي كنا كو أزم رانا عرفة أكو كنا كو أزم تاسو على عشرة ليس الجنب إن بقى هذا صدقه بس كي أزم إيه مرة ما بقي بقى بقاك دي متن ويلا تنبأ مالا يا هلتا عند عيد الله في باسي أزمي يقول أزم وطن رانا عرفة أربع فترة وطن ذو الحج كينا شوال يا تالي ذكا ذو القادة يا تالي ذكا ذو الحج يا إخوانا تقص ويبدي رانا أزم عند عيد الله ya zo yana tambayar azumin nafila abin da wasu ke cewa wanda ake bi ba bashi yana kyauta ka'ida ta ilimin yan uwa wannan ita ce amma da ya zaba jima da suna cewa ya ai saboda wannan abin nan eh, suki shawwal ƙwararren ko na zama ƙwararren lokaci ai ƙwararren lokaci ne wanda ya zama ƙwararren lokaci wanda ake bi azumi biyar ranar sallah ne kaɗai ba a azumin nafila kulura na ana kai shi biyar sai ya tashi biyu ga wata zuwa yana kammala biyar watan shawar yana da kwana shida sai ya zuta shawar kwana nawa sha biyu shi ke na kammala ya goyi da ake bi biyar da ake bi bakwai shi zai ce watan shawar ƙwararren lokaci ne wanda ake bi azumi goma shi zai ce shawar ƙwararren lokaci ne kai da ne ƙwararren lokaci ana dinka goma kwanaki ashirin da takwas ko ashirin da tara abin da zama mutu ashirin da takwas saboda ba a azumi ranar قال رحمه الله ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وثلاثة أيام من كل شهر وكره مالك أن تكون البيض لفرار من التحديد وكذا كره صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان qala rahimullah wa yustahabu mustahabi ne malam yana lissafi mara azumin da suka mustahabi azumin nafila kenan kamar da muka faɗa duk darajar su duk kima ka zama na su su kara magan ba in dai irin waɗannan abubuwa yana kyau a fahimce su sai ga hatta sallah mutum ya yi sallah a shan wata aka ɗora ya yi sallar isha wata take wajibi ya yi a guje amma bayan kammala kuma sai a ce wa man sallah lailatul hadi ta ashara min shahri ramadana duk wanda ya gaba ya sallar nafila a daren goma sha ɗaya na wata ramadana yana da yaran annabawa kaza kaza kaza kaza sai lokacin da ya muke kaje da yanzu ya musallar ƙarshen da tsaye da farawa amma wanda aka tura mishi aka ɗora mishi su ya yi su kamar an an biyo shi a guje Allah ya sauke قال يتي يستحب صوم يوم عرفة مستحب من أزم رانا عرفة لغير الحاج دوان بيكبه الحج دوان بيكبه رانا عرفة dan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi haka yasa aka kawo mishi nono a cikin kwalba a filin arafa don mutane suna ta kai malam rabu da mutum yana so yi karatu kawai kuma rabu da mutum yana so ta gano al'amura ana magana wasu yana azumi ko baya azumi sai wata ta sanya nono a cikin kwalba a cikin tangaran ta sa a miƙa mishi ana miƙa musu sai ya ɗaga ya sha a ranar arfa ranar tara ga wata ya nuna ba ya azumi ke eh shikin haka na ana kokonto ranar arfa da in arfa ranar juma'a ce kuma arfa a biyu ake a arfa kuma arfa a biyu ake a juma'a kuma a kafin arfa ana hudu ba kafin juma'a ana hudu ba sai malamai suke ta magana wai da juma'a in ko sallar azhar Aka ta magana ake ta magana sai wani ci to yanzu a bayyana shi karatu ko asirce sirce nan ne kawai bambancin juma'a da sallar arafat a ranar juma'a ga wanda ya bada sallar arafat don juma'a sai an yi hudu ba kafin a yi ranar arafa sai an yi hudu ba kuma da ke ba juma'a raka a biyu a zaben arafa raka a biyu bambancin su juma'a ana yi a sarari arafat ana yi a biyu shi ne bambancin su kawo dubi inda malamai suke bin kokofi don kana kwanci ilimi amma rana kawai kai mutum ya busa ya ce ai ba ba su da dalili bai san dalilin su ba kawai ne shiru kawai ce ana magana ba hujja a'a ya fi in yabi karatu a hankali zai kai ga inda yake da hujja da a ba ilimin hakkinsa kun fahimci kun ga da larar da yake kai wai yana azumi ko ba ya azumi sai aka miƙa mai sai sha sai ne malamai suka ce ga alhaji abin da ya fito a gare shi ne ya sha azumi don ya ji ƙwari tsayawa tsayin daka ya yi ibada ranar arfa su ko waɗanda suke kallon ta skirinin sai su tarayyar su gidan gara azumi Allah ta musu da kiyamu da ke ga قال رحمه الله وصوم عشر ذي الحجة da azumin goma zulhijja sai malamai suka ce goma farko kenan ba wai goma ga watan zulhijja ba domin goma ga watan zulhijja ai ranar sallah ce lura da ke ko sai ta ashirin bin idda kaga ai goma farkon gaba ɗaya ana ya halatta ya azumi in ban da ranar goma ɗin to da an kira goma dan an ce goma ai ba a karya ba saboda ka'idar larabci suna da alkabar da abin kisa arba'in hadis ne sunan shi arba'in nawawi amma hadisi nawawi arba'in da biyu amma kuma ake kiran shi arba'in nawawi kuma da ku a ka'idar larabci akwai irin wannan sai da ɗauke ashirin zulhijja ma'ana kwanaki tara farko na watan zulhijja sai dai lafazin da ina cewa an so to wani yana buƙatar dalili kun lura da kyau ko na ai ga azumin arba hadisi ya tabbatar da shi azumin goma ga watan zulhijja goma farko kenan da azumin muharram goma ga watan muharram da azumin rajab da azumin sha'aban da lissa ba sa haka yana buƙatar dalili amma haka kai ba tare da misali ba ya halatta kai annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ce babu wani aiki wanda yake mafifici ga wannan aiki mafifici kamar azumin goma farko na tabbul hijja kuma da ko goma farko na tabbul hijja ko goma farko na muharram ba da wani za cikin wani cikin wala yamin ashar da malaman tafsiri suke magana amma ku lura abin da na faɗa nasar da azumi a cikin sunan yana dalili Kun kuma rajab wa rajab da wata azumin rajab da sha'aban da sha'aban abin da ya tabbata shi ne ke azumin kwana kamar da malam ya faɗa wa salatatu ayyamin min kulli shahr an sai azumin kwana uku a kowanne wata amma a musulunci babu azumin rajab duka sha'aban duka sannan kuma abin da ya ba babu shi inda a musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne قال رحمه الله ولا يقول عن المنكر تو قال عن المنكر في المسلمين هذا المنكر أزمي نوع المكلف duk wanda aka dora ne da tsoho da yaro duk da duk ƙarshen shari'a bai ɗaya ne sai sai a kallaci zatinsa zai wahala da shi sai a sauke mashi ba wai aji ake da shi daga tsofaffi abin da ya gangara da yadda za su aji. daga sana'a ba wannan ajin ake da shi ba. Alaikum salam. a goma su yake magana eh, azumin tara kenan na zulhijja kuma da sabon tara ban da goma don gona ranar sallah ce da azumin goma na muharram har goma ta duka in wani da shi ne da ce muku wannan cewar mustahabi ne yana buƙatar dalili kun gane wani da ke ko amma dan kan yawo kai sai ka ba za a ce maka dalili amma ke kira da sunan mustahabi ya zama ibada ce sananniya tana buƙatar dalili amma in kace ya halatta mutum ya yi ayyukan alkhairi sai wani ya azumi wani ya sallah wani ya istighfar ya rabbi yayi ina ba ta ku fahimci yadda tsarin ibada ɗin قال رحمه الله وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد وأجل كان أقول الله أقول موتا شيء أيام البيض ne kwanakin da wata ya fi cika su ne kwanakin sha uku sha da sha biyar sai ke cewa imam malik ibn ya karhantar da wannan ya ce da karimi ne tsayyade waɗannan kwanakin uku a matsayin su ne ayyamar biyar saboda ne lifirar bi mana tahdid don gudun kada a kayyade su dan hadisin da ya dogara da shi hadisi ne mutlaq ba a kayyade cewar sha uku sha hudu sha biyar bane to amma idan ka ce sha uku sha hudu sha biyar ka kayyade shi kuma saboda gudun kayyadewa sai ce ba karu ne ne kayyade ba amma kuma a akwai shi da wanda suka tabbatar da waɗannan kaga kowanne yana ba da ilimi da akan abin da ya sani Allah ta'ala ya su ta fara baki da وقضى كريه صيام ستة من شوال مخافة أن يركع برمضان هكذا ما مالك إذا أنس يرى قال مكروه من أذن ست شوال سيدني مخافة دنجر صوران أن يركعها الجاهل برمضان بل ترى جاهل يتحل بلا عدم وطر ملام مالا جاهل شعور لا يمعي جاهل شعور أي أذن ثلاثة بشبعة أي تتلاقي إذا ممكن أن يوار بعض من جاهل جبهة eh ana yin in da aka illa alhamdulillah musamman wannan kan biyu ne ko mutum ya so ko yaki zuwan sunna ne ake ta karantarwa da wanne da wanne yake karatun da ma wanda da da ma wanda yake da da tatsuniya duk dai sai da baya sai da suna suka zo ana ta karantarwa dare da rana da safe ana yi bayan la'asar ana yi da a shan inda ba za a san karatun mata aure kira ga wanda ba suna yi قرأي تقول ده ما قصد ولا كيف تطيع كم تسكية أبن بيتي كده ما هو ده الله سبحانه وتعالى كريم قال رحمه الله ويقرأ ذوق المرش لسائل ففعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه ومقدمات الجماع مكروهة للشائم كالقبلة والجسة والنظر المستدان والملاعبة إن علمت السلامة من ذلك وإلا حرم عليه ذلك لكن إن أمزى من ذلك فعل القضاء فقط وإن أمنى فعل القضاء والكفارة قال رحمه الله ويكره ذوق ذوق المنع أن كره أن تقام أنا بشري da zai sami wani abubuwan da suke makaruni a gani azumi makaruni ne ka ɗanɗana gishiri ne ta fi ko ka zuba eh ana bugu da ne tumatir ko su so wai su ana su ci yana su ci ko kuma to na kaga makaroni da ɗanɗanon suga za a ana kunu ko ana koko suga ta ji ko ba su ci ba sai a samu yara a ce su ɗanɗana wannan naman da ya ji gishiri ko bai ci ba a yaro ina sai ce a ƙara mai wannan makaroni ba na yace da shahidin azumi fahimta ala zalika in ya ɗanɗana wa majjahu ya zubar da shi da ya sa a harshe sai ya katse zubar ولم يصل إلى حلقه منه شيء بعد أنا أبن بيكي مقوصين سيكي مقوغا ننسى فلا شيء عليه بقية أكنش با كفارة با قضائي إني قال رحمه الله ومقدمات الجماع أبوان بسكي suke gabatuwar jima'i suke da yadda mun jima'i ya kasance makruha shi ma makruhu ne da sha'imu tumi'ahu kal qibla kamar sindanta wal da tabawa da hannu wal nazar mustadam da kallo na dawani ya tsara ido wal mula'aba da wasanni duk wani makaruhi a wani lokaci in ulimatis salamatu min zalik da ba abin da zai faru ba abin zai faru da shi ba abin da zai faru da ita mace wannan makaruhin wa illa in ku akwai tsoron wani abu zai faru da haruma alaihi zalik haramun haramun kuma ba ta mun kenan ya ya gura hadisi na Aisha radiyallahu anha na ga rake dan shi zai manzo Allah sallallahu ya kasance yana rungumar ta yana taba ta kana yubashiru ko sai kaza hadisi sai ta ce waye a cikin ku yake manzo Allah mallaka sha'awarsa wanda kanin sha'awa tana ci abin da ba control za ta iya tafiyar inda ne kafin ta zo amma sai za ka da wani tasiri a kanta tsoron ga kuskure ne mutum ya fahimci hadisin da cewa ya halatta mutum ya wasa da mace har ma ya sanya cikin sunonin azumi ko cikin sun ko dai alwala mutum ya yi sau haka in yi alwala wannan ba haka ta ce waye a cikin ta ya iya mallaka sha'awarsa lakin sai dai in hamza in ya fitar da mafi min zalika akan haka fara ya qada'u faqa to zai rama wannan asali wa in amna in ko ya fitar da mafi فعل القضاء والكفارة زي رام أزمي كما زي كفارة haka za ka samari sun ɗauko fina-finai sun sa a cikin azumi da watan azumi suna ta kallon fim su kallon irin gwamnan da ba sa kallo su lalata azumin su baki ɗaya Allah ta'ala ya wata azumi da haka ba shi yasa wasu malamai suke gani irin auren ba da ake ɗaura shi dab da ramadan nan ka a ɗan abin nan zabin gauranta ya kashe ka zabin gauranta ya kashe shi kun je kun hada wata kila ga daga farka a ramadan ya raba su haka ake yi ina ne eh, eh mana ai dubaran da muna azumi yace ka fara irin wancan irin eh, mai sutunci mai sutunci kun da yake wannan da ke kuna da dama wata ɗaya kafin watan ramadan wata ɗaya kafin ramadan wata biyu kafin ramadan sai a ɗaura auren da batun cewa da wani falala ce yake da shi ya ɗaura aure kafin ramadan ba a'a a yi kyakkyawar niyya don sai ga ɗaura auren saurayi da budurwa da suna wallahi tallahi ni kaza ka ba wani wallahi tallahi kawai za su rana azumi haka za su in malam in kana tambaya in ana ma tambaya in kana fira da malamai don abin sirri ne da malami da likita kun yi da shugaban da alƙali don abin da ba za ka ji ba ka ka ba ka kaza ka ba ka za ka ba an kana kuma sai dai ka bada shawara idan auren nan da ake ɗaurawa duk da ramadan a dinga hakuri da shi iyaye su ɗan yi karatun karas in na zama sai a ɗaga auren zuwa watan shawwal ko a dinga shi ƙarshe ƙarshen rajab ko wata warkar rajab sai a yi shi a ga wata ɗaya kafin azumi abubuwa da sun lafa sosai da sosai gaskiya قال رحمه الله لكن إن أمضى من ذلك فعل القضاء فقط إن يتجد مزيد يزير ما أزم وإن أمنى فعل القضاء والكفارة أنت يتجد مزيد يزير كفارة بعضنا ظنا في ملاها جزء من عائشة كنت كنت بيقول مثلا ما تتجد مزيد شو يبتلين وهي تكون تهدوم اللكم شعوصة kun gane wannan da kyau sarauta abin da ya zama ba lafiyar mutum ya suka hujja da wani hadisi kawai ya kama abin da yake ci ai manzo Allah ya kasance yana kaza yana kaza yana kaza sai ko wani bangare na hadisi ya saki wani bangaren hadisi قال رحمه الله وقيام رمضان مستحب مرغب فيه قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويستحب الانفراد به إن لم تؤطل المساجد والله أعلم قال رحمه الله وقيام رمضان tsayuwar watan ramadan wanda ake kira tarawi wanda ake kira ashan a wasu wuraren sallar dare mustahabbun wannan mustahabbi ce murarrabun fihi an kwadaitar da mutane su lura murarrabun fihi ba murarrabun anhu ba kuma ne murarrabun an hana mutane marazan fihi an kwada jefar da mutane shi qala sallallahu alaihi wasallam kadaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana duk wanda ya tsere wata ramadan imanin yana da imani واحتسابا ينا يمين الله دا أولو أبنجي غفر له ما تقدم من ذنبي ذا لا بطا مسجد أبن دي ولا تنزل من سا الله لا تنزل من ذلك سورة يمن لنا ومنا منا tsawon watan ramadan azumi tarawih mutum ya tashi ya tashi tsaye a yi malam ya ce wa yusta hadin bin faradu bihi an so mutum ya yi shi shi kadai an so mutum ya yi shi shi kadai in lam tu'aqqil al masajidi idan ba za a rasa kowa a masallaci ba a hannun in ya mana kowa ya tafi gida zai yi shi kadai kuma za a rasa kowa a masallaci to a tare a masallaci a yi shi ne shi ne ma'ana illam ta'atu da ta alƙawari wa bi irin mu'attalatin zarijiya ga ta nan ba kowa shi ne Allah da inda za a bi masallacin ba kowa ba amma wanda mana ka san akwai wanda za su yi to kuma da lura ana to kai da sai mutum ya ce bari tun da ya ji wannan bari ya je zai yi a gida sai ya zama da ya tafi kiran kuma bai yi ba an sha samu wannan sai daga mutum ya taimaka wa kanshi in mu kuma da mun yi da muke magana tarawih da muke magana rukuni ah, wuturi na bita wasu ko sha kusan ne in kana shakkun za ta yi ko ba za ta yi ba da an bar isa sai ka yi shafa irin wuturin ka ina ba ta muku tsara da kyau an sha samu waɗannan matsaloli mutum ya ce bari zai yi tarawih shi kaza zai yi can cikin dare zai yi kaza zai kaza yana tashi zai zai kaza ana tashi sa an gama su ba. saboda irin al'amuran nan dama ce mutum ya kirita wallahi mutum bai san yanzu wannan azumin ma ya ake ciki zai ko ba zai kai ba balle ya yi tunani na sama ya ce balle za a haɗa ka yanzu abin da ya kamata shine mutum ya lissafa kurakuran da iya wancan ina ya gaza kun yi magana ta wata kila ya gaza idan akan dubin tafsirin jiya wuraren tafsiri ya gaza shi ya san ya gaza kaga sai ya ɗauki mataki bana ya gaza wurin kame bakinsa ba ya saki baki sosai da sosai a wajen surutu bana sai ya kun da rinka ko wurin karatun qur'ani ya hasan ya daga bara bana shi ya wurin kiyamul layl din nan shi bara ya shi ya rufa tun da aka goma farkon na wallahi da aka sai goma na biyun duka za ka za ka duk gana sai ya kokari dan mutum ba shi da shi al'amura na alkhairi duk abin da kai na alkhairi a watan azumi ya nuni ya tsoro a kowane kai watan azumi ko tsoro duk abin da kai abinci ka ciyar karatun qur'ani kai sallar dare kai azumi abin nan kama bakin ka nai komai na alkhairin mutum da muke sharri ma kuma bala'i don yadda wani lokaci yake da daraja in ka ya ce wadannan ya ce zunubi shi na a ciki yana da ma'ana kamata mafi yanci wannan da kyau akwai wani da suke ganin ba za su yi tarayi ba da tahajjudi ɗaya ake yi ko dai ya tarayi ko ya tahajjudi da yawa wannan kuma faɗi babu wata fargaba don dama cewa ƙarya take da yawa mutum ya san cewa zai fito ya tahajjudi ba zai tarawihi ba zai ga da ya tarayi da kuma bai yi ta tahajjudin ba mutum ya yi ya kan ya yi shekaru biyu baya ko uku baya ya zama ta yi wata shi kiyamun da ina ta ta mana kwana hudu ko uku ya rage mana ramadan ba ka da tabbas a kai balle ka ce wai ramadanan sama ai za ka ciki tun shirinka duk kalamin ɗinka ya taƙaito a wannan ramadan ɗin tukunna sai ka ga an yi shi an kwaran ne sai ka lissafa ina da ina ne ka gaba sai ka ce to Allah ta'ala ya kai da i za ka ɗauki fasa yanzu za ka lissafa na ba ne da ina da ina ne ka gaba ka roƙi Allah Allah ta'ala ya kai wata sai ka tashi Allah ba ta mutunce wannan mutum na duk wani aiki na alkhairi ka sani sai Allah ba ta mutunce wannan da kyau ko isa na yace wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani tammat bihamdillah wannan littafin na Ashmawi ya cika ya kare bihamdillah da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul auni da da kansa. الصلاة والسلام سيرا أن شاء الله استبتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زع الله سيرا أن شاء الله استبتا أكريش وانا شيري أرسلنا تفو أشماوي يد شيء عبد الباري الأشماوي ورمتا سيري كما يدكو غني أجل قراء أكوي ملحق أكوي كنه مداري يدكو أكوي إيه أكوي أولياء أكوي نبارا الله يوسف بن معلم أبو بكر gidan wuri jihar Sokoto sai ya biya sai ya biya ishmail da babu zakatul fitr kuma na ga tafsirin yayi sosai da sosai babin da yake magana akan zakar da kai tunda ba mutane ba kare ne da azumi sai ya biya shi da izar Allah ta'ala gobe wannan zani amma ishmail da abdul bari ya rubuta mun kammala shi Allah ta'ala ya kanshi da gafa Allah ta'ala ya rahmshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi duk waɗanda suka taimaka har karatun ne kai wata Allah ta'ala ya saka mu kowa da alheri babban kalubalen da ke gaban mu shine aiki da abin da ke ci muna jan hankali wani ba ga idan an fara azumi bacci kawai yake yi ko so yake zama sahabul kafi uku bacci wai na da mani wai a nan ne zai rage zafin azumi yana zai da ke ko da haka ake yi wasu kuma kallon fim in suka zauna in kaga sun tashi to ne ba su ɗauki ta wasu kuma haka na rete ma akwai a su wai wai a nan ake tsammanin za a rage zafin azumi sai wasu kuma wasu kalanda wasu caca sun gane wani da ke ko ba abin da ba a yi wai a rage ba su yanke kawai ya kafin ya kama da komai da komai zai kuma rufe da rabi ɗin da ta yi sai ya zama na yana azumi amma duk ya mai duk ya daina da azumi can gefe gara can gefe lugo can gefe caca can gefe kwado can gefe kaza can gefe gaba can gefe duk abin ya riga ya gama ciki an ya gama dole da azumin shi gaba wani abubuwan su ba an kuma a rana ne kamar da a kama kallon wani a cire wannan asa a cire wannan in ya kare asa wannan in ya kare wannan haka za a yi haka za a kashe ne haka za a kashe dare ana yi wani kuma a kashe shi ana bacci kai gaba ɗaya ramadan ɗin shi yanzu shiga shintun a gari ai ka san shintu dogon abin nan da maza suke yi kunshi da shi to ƙadan gari sai ya shiga tara sai ya fita tana in ka tambaye shi labarin abin da ke ciki zai iya baka labari da daddare kallon fil da rana bacci to bai sani ta abin da ya sani a ramadan kuma ba a ramadana da haka wata yan uwa dole mu tashi mu ba kan mu shawara mu ba juna shawara wannan wata mai alfarma ne ka karanta qur'ani ka salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka zikiri ka halala ka kame bakinka in lokacin bacci ka dan kwanta ka huta ka ciyar in aka ce ka ciyar fa duk abin da ka samu dama ba wai kana da kuɗi kuma ka kai wani biyu biyu ko kana ba mutane ba ya wuce haka duk waɗanda suka yi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a Makka sun ga yadda ake cewa alhaji ne mai amsa sunan alhaji shine mai kuɗin shinkafa ce za ga an dafo ta kai da garin ta shanu aka ɗora masa bayan sha za ga ya ɗora ya ɗora akwai ɗan kanu ai kanu ga gasa nan na kama na kama a kasuwa ake yi to shi tun da tun bayan la'asa zai shi buɗe tabar masa wani zai shiga da tabar masa ya kama abin da ya ninka masallacin nan yana da yan aiki ya ba musu da ya ba musu shimfiɗa saboda ta ya kama duk ya shiga da shimfiɗarsa a nan yi da kyau ko ya kama da shimfiɗa ya tura wasu kuma ban aiki makewayi suna gefen makewayi da ka fito sai su shiga ka zaure shimfiɗa sai a dinga jahannan ka zaje shimfiɗar mai gidansu ka zauna don an yi buɗe baki ka yi buɗe baki a shimfiɗarsu amma da gaba ake kama hannu ka shiga shagon shi ka saya ka shiga shagon shi ka saya ba yi abinci ne Allah na koci in kira almajiri ba ba wannan abincin ba ne abinci ne na ji na gani abinci ne na alfarma tsora ka za ka iya abin da za ka iya ne idan Allah ta'ala ya hore maka kuhu Allah ta'ala ya hore maka koko shi kai la yusallu Allahu san illa wusaha ka sani gurgurdan niyyar ka gurgurdan abin da za a baka lada fahimci wani da ke ko wani za a ga azumi ya ke to ya ke yake yi duk matsalar sa shi ne abincin asuba wallahi abincin asuba ka kwatanta wannan da asuba ka yi shailar ka cewa akwai abincin sahur a inda kake ko da gida ko a masallacin ku wani matsalar shi kenan abincin asuba da zarar azumi ya zo a ga gwamnati ne na kin karawa kuma na zai ke da ke ko wani kuma karin kwarin kashi abin nan karin kwarin abin nan in ya kai shafi a wajen nan da ko kuka waye da waye da waye shi ke nata mai kai idan ka gobe a abin nan a koma ya kare wallahi in ka samu kai dabara ka samu kai dabara in ka samu wani majalisin tafsiri da ake da dare kun lura da ko ka samu irin minti goma sha biyar din nan kafin a tashi ka fito da abinci ka da za a yi da zarar ramadana da yin da duk alkhairi idan Allah ta'ala ya taimake ka a wannan daren kana yi da daddare har yi dare zai gida da lailatul qadar duka ta fi. ina son ku fahimci bare ga wani gobi ne wasu zuba da ta hanci ka ji tsoron wuta ko da shirki kama eh da shirki kama idan shi kada ki iya mallaka ina ina ta kuma kwanto da ke ko idan ne da a yau da, sai ka ba da kudin ka gaba daya kai a dinga kawo shi tun kafin ina duka mai ne sanu wallahi wani ba zai faɗa maka ba wallahi wani ba zai faɗa maka ba matsaloli ne irin waɗannan ka ga da ka ga da buɗa baki ka ga da sufur ka ga da ranar sallah wani ba ya manta su bayan sallah gaba ɗaya garin ɗan ɗas ike yin babu abinci kuna ko kuma to na ga zuwa da ta sai ga ana ɗaukar abincin da wani mata ana kawo mata ana ƙara mai ƙarfi wato duk Allah mu faɗaɗa tunanin ka tsaya ka yi tunani sa ka ga wanda bangare za ka ɗauka watan nan mai albarka ne watan nan mai alfarma ne watan nan a cikin shi ake da lailatul qadr khairu min alf shahr ina son ka fahimci in Allah ta'ala ya ka iko kula da mutala to in ka dawo da ita gaba ka kantu cikin ka in ka dawo da ita sai ka kantu cikin ka mutanen nan kai da ɗaukar ka baya in ɗari biyar da in dubu ɗaya ne in waye in waye kawai ka ɗauka wannan ba sunan zakka ba zakka da ban yake wanda kake fitar da zakka da ban yake a'a yanzu wannan ana magana ciyarwa ne a babin azumi a cikin ramadan kai iya yin ka kawai kun san kenan da ke ko a nan ba kuna jifa Allah ta'ala ya saka da alkhairi a nan ba kuna jifa. kamar wasa wani ya ɗauke nauyin sutura da maraya zai sa na wata azumi gaba ɗaya tana yin mina ya ɗauki sutura ɗinkin marayu na akwai wani wanda ke kula da marayu na unguwa wannan masallacin ya ya ɗauko ya duba su ya nuna shaddojin da suna ya zuwa karɓo su ba wani yan kuci ku zama ba ina jira da ke ko aka ce akwai karamar yarinya ko karamin yaro ne amma ka zai shiga wannan ba sai ce ne ya ce bulawus mai kyau ba wai yan ɗari uku yawon ɗari uku hamsin wacce ce mai kyau aka faɗa mai kere kuɗin ya bayar wallahi mutum in yi wasa ko wannan da mutum mara yana cikin masu kuɗin mana ba wai za a ce yana cikin masu kuɗin gari abin da kuɗi ba mu yi ce kuma da kuɗin biyar ka in dai kan Allah ya yi wata biyar kana iya bada biyar to duk Allah ran da Allah ya yi wata goma za ka iya ɗauka ka baya ran da Allah ya yi wata ɗari za ka iya ɗauka ka baya amma in da wani mutum bai tsara mutum bai iya ba wallahi naira biyar ba zai iya ɗauka ya maka ba in kuka wasa ma kuka wani ta ɗaya sai jinkirin ba da kuɗi don ko in ka fita za ka ɗauko ɗari ka ce ku biyu ɗan tasi ya ɗauka ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ba ko alkhairi suna da yawa yanzu kai da za ka wannan ba za ka fahimci wannan ma ya shi gaba ɗaya ɓangaren magana ya ɗauke su tarasu in ana magana cewa sai ya taimaki da wannan ma ka kalla ba kun lura da kyau ko wani kuma ba sai ya ce ya ɗauki abincinsa ba duka wani ce ya ɗauki ruwan da za su sha wani ce ya ɗauki naman da za su ci wani ce ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza wani kuma a jirgin masallacin unguwarsu shinkafa mutu goma zai auna ta kullum za a kawo wanda ya samu ya samu su kuma masallacin sai su kuma su ga yayi gauro yi mai abin nan kaga mun gogo ya da za a masa su kuma kaga fa abin nan duk da cewa ana saboda haka don Allah ya gwamnati abubuwa alkhairi suna da yawa Allah ta'ala mu da kun Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wace yana fada hannu na nam eh nam abin shi yana nan gurin abin shi yana nan gurin gurin ai ko ne da gaskiya da mutunci na daban rufuwar kalamu an salat a cikin aka faɗiya mai azumi mai bacci mai bacci ya ɗage yana magin magin ban yana magagin gan shi da wuƙa wallahi kwanci wannan in ya daɗa maka sai ya ce kuskure ne kawai ai daban da mutum mai bacci zai ɗauki abinci ya ci ba kawai ya mafarki ya shi yana ta shi dandan